sannu babbar giwa ke taba sai bauna fito sannu rana aljanna masoyin kowa mu je na al'ummar ƙasa ta najeriya ku sani cewa komai ya farko zai yi ƙarshe dukkanin cuta tana tare da magani komai ya tsanani ina tare da sauƙi a don haka ne sarkin siyasar najeriya madugun ɗariƙar kwankwasiya na duk duniya tsohon gwamnan jihar kano tsohon sanatan kano ta tsakiya tsohon ministan tsaron najeriya sanato injiniya dr rami musa kwankwaso da injiniya abba kabir yusuf abba gida gida sahaban kanawa suke haƙurƙurtar da al'umma bisa wannan yanayi da aka tsinci kai a ciki suke kira da 'yan Najeriya da su kasance cikin addu'o'i domin samun nasarar Najeriya. Allah ya bawa najeriya shugabanni na gari allah ya bawa najeriya zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa wannan saƙon barka da sallah ne daga honorable hafiz sharif gurja news leader na jam'iyyar pdp reshen jihar kano madugun ɗariƙar kwankwasiya na ƙaramar hukumar bunkure. da ta zo a dole kushewa za a da shi ga mata yake iya yin wata shedana. dama duk ya kwana hannun mazaje aiki ya gama.